from ABC. America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro barkan da wani la'asariya da fatan mun same ku lafiya suna na sarfila hashin gumin tare nake da hawo sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a yau ranar talata 19 ga watan maris na shekarar 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su hawo ba mukanin labarai To Sarfilu sakataren ma'aikatar tsaron Amurka lord Austin ne ya ce Rasha ta sha iya wuya a yakin da shugaba Vladimir Putin ke yi a Ukraine. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai kai ziyara a kasashen saudiya da masar domin tattaunawa kan lalbo hanyar tsagaita wutar yakin da ake a gaza hukumar ididdiga ta najeriya nbs ta ce daga watan jiya na fabrairu farashin kayayyaki a najeriya ya yi tashin gwarar zabi da ya cilla zuwa kashi 31.70 daga cikin 100 To kanin labaran kenan. Cikin shirin za a ji cewa ana ci gaba da farautar masu hannu a harin da aka kai wa jami'an sojojin Najeriya a jihar Delta. a tuni dai shugaban soja janar christopher gwabin musa ya ba da umarni a gano waɗanda suka yi wannan aika-aika domin a kama su a kuma hukuntar da su za mu tsallaka makwabciya kasar kamaru inda gwamnati ta ba wasu jam'iyyun gamayya adawa biyu umarnin dakatar da dukkan ayyukansu na siyasa Ministan cikin wannan sanarwar ya zargi waɗannan ƙungiyoyin 'yan adawa biyu da aikata haramtattun ayyuka a ƙasar. Muna kuma ɗauke da shirin noma tushen arziki da zai duba hauhawar farashin kayayyakin amfanin gona a daidai lokacin da ake azumin watan Ramadan. Albarkacin wannan wata mai alfarma na Ramadan za mu ji tasirin azumi daga bakin matasa. To amma fa sai mun fara shan kashi na farko na labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da yamma ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Talatan nan ne sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce Rasha ta sha iya wuya a yakin da shugaba Vladimir Putin ke yi a Ukraine a yayin wani taron kasashe sama da hamsin a Jamus da Amurkan ke jagoranta da nufin daidaita kokarin da suke yi na marawa Ukraine baya. da yake bude wani rukunin tuntuɓa kan batun samar da kariya ga ukraine austin ya ce dakarun ukraine na fuskantar yanayi mai tsanani da gagarumin gumurzu inda su ma farar hula ke nuna juriya ga lugudan makamai masu linzamin rasha da jiragen iran marasa matuki. a wannan makon ne ake sa ran sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai kai ziyara kasashen saudiya da masar domin tattaunawa kan abin da ya ce zai mai da hankali ga neman tsagaita wuta a gaza sakin mutanen da hamas ta yi garkuwa da su da kuma tsara yadda za a farfado da gazan a bayan yaƙi da yake magana a yau talata yayin wata ziyara da ya kai philippines blinken ya shaida manema labarai cewa akwai bukatar da ake akwai na samar da shiri a ƙasa na yadda za a tunkari sha'anin gudanar da gwamnati da tsaro da taimakon jin kai da sake gina gaza A yau Talata sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sha alwashin cewa Amurka za ta kare kasar Philippines a yayin da 'yar tsama ke karuwa tsakaninta da China dangane da rikicin kan iyaka a kudancin kogin China. Blinken ya bayyana shan alwashin ne jim kaɗan bayan isar shi birnin Manila domin tattaunawa da ministan harkokin wajen Philippines ɗin Enrique Manalo. Ya ce. To nan ba da jimawa ba, Hauwa za ta sake damar da ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan, yanzu haka ana ci gaba da farautar masu hannu a harin da ya sanadin kashe wasu jami'an sojojin Najeriya ƙauyen Bamadi da ke jihar Delta, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilinmu na yankin Naji Delta, Lamida Abakar Sokoto ya haɗu mana. Kisan gilladde na jami'an soji da ya abku bayan shiga tsakani da runduna ta 181 ta yi da ke shiyar Bamadi a jihar ta Delta. kan hanyarsu ta dawowa suka gamu da ajalinsu sakamakon buɗe wuta da wasu 'yan bindiga suka yi musu tuni dai hidikwatar tsaron najeriya ta ce ta tura wasu dakarun soji da za su kwaso gawakin sojojin bayanai sun tabbatar da cewar da daman gawakin na sojojin ba su da kawuna janar tukur gusau shine mai magana da yawun hidikwatar tsaron najeriya a tuni dai shugaban soja jana christopher gwabin musa ya ba da umarni a gano waɗanda suka yi wannan aika-aika domin a kama su a kuma hukuntar da su ganin dai yadda rundunar sojan najeriya na can na aikin farautar waɗannan 'yan bindiga bayanai dai na nuna cewa jama'a na ci gaba da bayyana irin fargabar da suka shiga sakamakon abin da ka iya biyowa baya na farautar waɗannan 'yan bindiga da haka kuma na ji ta bakin wani mai kare hakkin bil'adama. Suna da mutar Bala Muhammad a ɗan rajin kare hakkin bil'adama a yankin Niger Delta. abinda muke ga hukumomi shine a tabbatar da an yi kafa kwamiti na bincike mai zaman shi a gano mu musabbabin abin da ya kawo sanadiyar rasu a mutuwar wa'annan manyan jami'ai na sojoji su kuma wanda suka aikata abin nan su ma kada a musu kisan gilla ba tare da an kai su kotu ba a yin hakan shi ma ya saba ma ya saba dokar duniya. Ita ma wata da ke zama makwabciya ga garin alamomin na Bomadi ta ce. Okay, my name is Edidion Eshes. What is happening in this my neighboring village is not very good because this thing is affecting the cewa ne game da abin da ya faru ni ina makwabtaka da garin Bomadi kuma muna ganin sojoji na wucewa suna da mikiya a sassa daban-daban na garin al'ummomi domin farautar waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki kuma wannan abin takaici ne. mun ga an rusa dimbin gidaje an kashe mutane da dama musamman kananan yare da mata shi kuwa wani dan yankin ya ce what happened in delta state was was a very tragic something yana cewa ne game da abin da ya faru a jihar delta ba wani dan najeriya da zai ce maka ya ji daɗin faruwar wannan lamarin amma kuma muna ba hukumomi shawara da a tsaurara matakan tsaro daga bisani dai an ci gaba da samun zanga-zanga a sassan birnin asaba da ke jihar ta delta tuni dai gwamnan jihar jihar ta Delta ya tura wata tawaga mai karfi domin ganin irin abin da ya faru da haka kuma na tuntubi daya daga cikin 'yan tawagar gwamna kuma ga abin da yake cewa. Sunana Alhaji Muktar Usman, babban mai ba gwamna shawara na musamman magana na gaskiya gwamna ɗibu jami'an tsaro gaba ɗaya da manya-manyan gwamnati tun sanyin safiya sun sauka garin bamadi ya kuma ya allah wadare da abin da ya faru ya kuma ce duk biyan da inda wayannan mutane suka shiga Allah da ya sa an kamo su. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. To a gaida Lamido Abubakar, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga hawa ta damana da karashen labaran duniya. hukumar ƙididdiga ta najeriya mbs ce ta ce daga watan jiya na fabrairu farashin kayayyaki a najeriya ya yi tashin goron zabi da ya cilla zuwa kashi 31.70 daga cikin 100 lamarin da ya nuna ƙari idan aka kwatanta da alkalman baya na kashi 29.90 daga cikin 100 inda a bara daidai wannan lokaci a watan na fabrairu farashin ya karu da kashi 9.79 daga cikin ɗari lamarin da ya sa talakawan najeriya suka samu kansu cikin wani matsanancin yanayi mai firgitarwa ga wakilin sashen hausa ta murya amurka hawa sharif da ƙarin bayani bayani cikin wato hawa umar da karin bayani cikin wannan rahoton abin da ya haɗu talakawa su masu manyan manyan nan ba su yanzu ne wannan dole sai mun tsayin daka da yi bakin yin mu wani talaka a Najeriya Muhammad Salisu ke nuna damuwa kan kuncin da talakawa ke ciki hakika mutane za su iya gane tasirin karin farashin in sun shiga kasuwa siyan musamman kayan abinci wannan yanayi da ake ciki ba ga shugabannin karamar ba da haifar da mai ido ba ana sai ne mai mai ya yi tsada shinkafa ta yi tsada gero ya da da ta yi tsada ko wannan sai in tafiya da ya ci alaji ana bada ɗan shugaban kasa sabbin ya fi kuma ka suna rasa ina sa ran su alaji mutum yana da 'ya'ya goma bayan da hanyar da ya samu dubu biyu kullum kwanan shinkafa don dubu uku. Bayanan NBS sun nuna sashen kudu maso yammacin Najeriya ya fi tsadar abinci inda arewa maso yamma ya fi samun rangwame. Mai taimakawa shugaba Tinubu kan labaru Abdulaziz Abdulaziz ya ce, don magance kuncin ne ya sa shugaba Tinubu ganawa da shugabannin kasashe masu arziki don zuba jari a Najeriya, kamar yadda ya faru kwanan nan a daular Larabawa. Najeriya ƙasa ce wadda wadda take da ɗumbin mutane masu basira masu fikira musamman matasa in an yi ma'amala da su za a samu abun da ake bukata ta bangaren samun riba musamman ma ganin cewa najeriya ƙasa ce mai ɗumbin mutane wadda ita ce ƙasar baƙaƙen fata da tafi kowace yawan mutane kimanin a fiye da miliyan 200 a wanda shi wannan kadai wani abu ne da zai jawo hankalin masu zuba jari shugaban ƙasa ya nuna cewa najeriya tana dakon duk dukkanin masu son zuba hannun jari wato ko a gwamnatance ko kuma ɗaiɗaikun 'yan kasuwa tun bayan cire tallafin man fetur da shugaba tinubu ya yi a ranar 29 ga watan mayun bara ake samun karin tsadar rayuwa a najeriya a nan masanin tattalin arziki kuma shugaban yan arewa mazauna kudu ambasada musa sa'idu ya ce Ƙalubalen ya wuce na cire tallafin ka tuna buhari ma ya ce abin da ya sa bai cire shi ba saboda ga apc ta faɗi ya yi wannan bayanin da kansa an zo an danganar da wannan talauci matsalolin da ake ciki da wannan cire tallafin cire tallafin mai za a ce yana ciki amma ba sosai ba abin da ya kawo wannan matsalolin kuɗin da aka ranto ne inu a kafafen ba da rance na duniya na imf da su paris club to waɗannan kuɗaɗen da aka ranto su ne suka kawo wannan matsalolin da muke ciki A Najeriya dai yanzu ga zafin rana ga na aljihu sai jiran tsammanin alkawarin sauki da ya zama tsada. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Hauwa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla. Idan muka leƙa makwabcin Najeriya ƙasar kamar kuwa, watanni takwas kafin zuwan zaben shugaban ƙasa na shekarar 2025, gwamnatin kamar ta baiwa jam'iyyun gamayya adawa biyu umarnin dakatar da dukkan ayyukansu bisa hujjar kasancewarsu ba bisa ƙa'ida ba. Hakan ya sa wasu manararta suke ganin a matsayin yunkurin durƙusar da dimokuraɗiyya a Kamaru. Wakili Maimuna Sadau na ɗauke da ƙarin bayani. Ministan yankunan kasar Kamaru kuma mai magana da yawon gwamnati Paul Tanganji cikin wata sanarwa ya umarci jam'iyyun gamayyar adawa biyu umarnin dakatar da dukkanin ayyukansu bisa hujjar kasancewarsu ba bisa ka'ida ba kamar APC jam'iyyar siyasa ta canji da kuma kawancen jam'iyyar siyasa na rikon kwarya na Kamaru ATP kuma ba za su gudanar da dukkan wasu ayyukan siyasa a faɗin ƙasar Kamaru ba. Ƙarin bayani daga hilar Kamga, lauya a babban kotun Kamaru. ou en alliance dans le cadre d'une gestion. Ko a cikin kawance ko cikin tsarin gudanarwa ko na majalisa ko na gwamnati ya kamata Mr. Atanganji ya je ya sake duba tsarin dokar kasa kuma ya san babu wani izini da kungiyoyin gamayya suke bukata don aiwatar da ayyukansu. qui sera faite sur lui par des alliances ou des coalitions pour pouvoir exister. sannan ministan cikin wannan sanarwar ya zargi waɗannan ƙungiyoyin 'yan adawa biyu da aikata haramtattun ayyuka a ƙasar da kuma zargin su da haɗa baki da wasu mutane da gwamnatin kamaru ke ɗaukan su a matsayin 'yan ta'adda ko 'yan tawaye ciki har da julius sisiko ayuktabe wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban haramtacciyar ƙasar bazoniya wanda ya yi yunkurin raba kasar kamaru biyu a halin yanzu yake garkami a gidan yarin kundingi sakamakon haka tsohon babban lauya a kamaru lauya charlie chunga ya tofa nashi kamar haka Euh, les de visite sont encadrés. bai kamata mutane su yi tunani cewa babu doka a ƙasa ba za a iya zargin komai da kowa amma akwai iyaka mun san ta wani bangare sisiko be ya karkata kai ziyara ga ire-iren wayannan mutanen da suke tsare sai an samu amincewar lauyar gunduma ko babban kwamishinan gwamnati amma mu bar kaza cikin gashinta a tunanina abin da ya tada zaune tsaye cikin wannan lamarin dai ziyarar da jean michel nice ya kai gidan yari ne saboda jagoran jam'iyyar ƙawancen ya yayaɗa wannan ziyarar wanda nake gani ministan na kan aikinsa amma da bai yayaɗa ba yana da damar kai ziyara ga dukkan ɗan ƙasa ko da ma yana gidan kaso ne. Jam'iyyun adawa da dama sun yi Allah wade da fitowar ministan yankuna a Kamaru Fulatan Ganji inda suka isa sanya shi a matsayin barazana ga dimokuraɗiyya a ƙasar musamman a yayin karatuwar zaɓen shugaban ƙasa na 2025 kuma abin sani a nan fulbiya mai shekaru 91 ya shafe shekaru 41 yana mulkan ƙasar kamaru wanda a watan yuni 2023 amnesty international ta zargi gwamnati da ɗaure 'yan adawa farar hula 'yan jarida da shugabannin ƙungiyoyin jama'a ba bisa ƙa'ida ba tare da gurfanar da su gaban gaban kotun soji bisa dalilan ta'addanci. Maimunatu Sado sashen Hausa na muryar Amurka daga Duwala a ƙasar Kamaru. To a gaida Maimunatu Sado. To a nan Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti goma na safe yanzu kuma sai shirin mana gaba. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da al'ummar musulmi a ƙasashe daban-daban ke azumin watan Ramadan na wannan shekara, ana ci gaba da fuskantar hauhawar farashin kayan abinci a jamhuriyar Nijar, lamarin da ke ƙara jefa magidanta cikin halin damuwa. makonni biyu kafin zuwan watan ramadan hukumomin kasar sun kayyade farashin kayan masarufi musamman shinkafa sai dai matakin bai tasiri ba a kasuwanni a cewar jama'a yayin da 'yan kasuwa a nasu bangaren ke ɗora laifin tsadar abinci a kan farashin kayayyaki a kasuwannin duniya wakilin murya amurka silamu mini barma ya ji ta bakin wasu mazauna birnin ya mai sunana fa'iza haruna na siyo hatsi ina so in yi gumba da su na siyo su ɗari saba'in amma kakin azumi ɗari da hamsin nake sayan su sun kara ma kaya tsada ni ba san dalilin a yasa ina kira gare su ta rage mana tsadar haka nan ta yi yawa kwarai kuma gwamnati ita ma ta taimaka ta ma ta sa sa hannun da ci sunana muhammad abubakar alluwa eh to kayan shinkawa da na dai kasuwa sun kara tsada ɓarke kayan kudeta ingada kaya duka ba su tsada kwarai bisa harkar shinkawa yanzu sai ka tai bisa wani marsha ka tambaya shinkawa nawa yake a ce an kara man kuɗi jika goma sha takwas ake samun shinkawa yanzu sai ka in ka tai a ce maka version kimil iska ashirin da biyar shine kuɗin ya kara ya kamata a gyara shi a san wanda za a yi da tsani menene ya kawo wannan tsada tsada to wurin liƙe furancerorin ne muke gani aka ce a liƙe. shine ya kawo matsalar ga su kuma yan kasuwa suna cewa a inda suke sa yaro kaya ne ma abin ya tsada shi yasa dole su ma sun zo suke saidawa da tsada eh to mai mu gani mun gani ya kamata dai a saida mana shi a bonfri wanda ya kamata da za a saida ba sai sun ƙara tsada ba musamman da yanzu azumi ne ya kamata ce kaya sun rage bayan azumi suna so su sada su saida shi da tsada eh abu abdulrashid ibrahim gaskiya dai eh, farashin shinkawa da muka gane shi kama ya yi yawa kwarai kuma yanzu gashi muna cikin lokacin azumi kuma gashi ba ba kuɗi sosai kuma akwai wahala ya kamata a ce eh, yan kasuwa ko su ji tausayin talaka balle a cikin lokacin da muke ciki gwamnati ta ce a rage kuma hallo akwai yan kasuwan da eh, gaskiya ba su rage shinkafa ba ba su rage shinkafa ba kuma gashi nan kudinta yana nan daidai inda ake duk da gwamnati ta ce su rage gaskiya ya kamata ta sa ido tunda dai akwai a alabe ana tayya ana sai da shinkafa da tsada mutane wahala su nan gai gaskiya ya kamata ce ta sa ido sosai sun wannan abu suna na suleiman dauda to abinci a kasuwa nan yana kyada to lokaci iko wannan ya hau iko an shaida shi zika ashirin zika goma sa takwas takwas takwas shinkafa damo shinkafa zika goma goma ne hal zika goma akwai shi wani abu yana amsa amma yanzu ya dai iko wannan ya hau bisa kulu an kara firi da yawa yawa yanzu gwamnati ya gaya mashi a rage firi goma sa uku da rabe rabi amma mai kumarsan kumarsan na ya dan kasuwa yake a bai rage sai ya yi kudi da yawa an kawo shi in to wannan talama ya dauki burkina togo an kawo soja yana kula da shi in kawo shi ne a dauka kaya a kawo shi binni nau ne an biya soja an kawo shi su 'yan kasuwa suna cewa kaya sun yi tsada daga can inda suke siyo su ba wai lahin su wannan wannan zanke dai ne bai taba ya zo gari yake a gaya mashi wannan ya dauke da arha ne yanzu na gaya mashi ya yi aika da bai kamata ba a lokaci azumi dana na kumarsan niger lokaci azumi ne kowa fiye a kara shi yanzu dai baya ba wanda ya fambi da tiyar ko mine ne nan da kasa ne akwai dazi da yawa kumarsan bai tahi a dauki da yawa ga kawo shi kadan kadan na a kawo shi bai yake an shaida da kyada da yawa kiwo da kasuwa har ila yau sule ya biyo mana ta bakin wasu 'yan kasuwa dangane da farashin kayan abinci a wannan lokaci na azumin ramadan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh eh ni suna na da sha'ibu haladu to gaskiya kasuwa hatsi mana sai a hankali saboda masu hatsi da yawa masu hatsi maiya kuma sa maiya ba su sai da hatsi yanzu ba su fara sai da ba ta kwan sai dai kaɗan kaɗan da aka samu ne daga daji na muke samun su tuya hatsi kamin ta zo 140 150 yanzu 160 165 har 170 ana sai da tun azumi bai zo ba muna samun shi jika 27 da daji 24 25 amma yanzu tun da daji ma akwai inda yake jika 30 muhammad wushin kafa basmati ne gare mu ne adal ko da wuri ba wallahi muna wahala na samu shi ne kuma ina ta yi wajen zan sayi shi ne ban samu shi ne sai ya ga mana buhu guda ne ko biyu ne to bayan doka buhu biyu ne ko guda ne yanzu na kuke sai da sako ita basmati basmati 21500 ne adalko 21500 mune muna so mbude bude faranshiyar ne ya zo shinkafa ne a gane wanga na samu ne na kawo nan ga dama da haka ne muna sai da mustaba ya kara kudi ne eh, sunana alhaji manomi turmi ni ne promi vice president na masu sai da cereal a nan yamai eh, lalle wada abinci dai haci dawa masara wadda take gudana yanzu a nan yamai sai mu ce alhamdulillahi daga cikin wadda muka saida ta eh, mu bato an guro na muka yi nan kenan sakon hatsi abinda muka sai shi mai nauyin kilo 100 muna sai shi jikka 30 masara mai nauyin kilo 100 muna sai shi ta jikka 30 ba daya dawa mai nauyin kilo 100 masu sai shi ta jika daya wake mai nauyin kilo 100 muna sai shi jika 42 wadda muka kallon tsadan nan kowa abinda kowa sani da shekara wannan ta bana na daidai baya abinci ba kuma na biyu abincin nan da muke kawo shi ko da yaushe da fannin kasashen waje ne muka kawo shi to yanzu kowa ya san da kasashen waje abinda sun kawo sun kasawa nijar cikin mawacin hali na ruhe iyakokin nan da birkina eh, sai an yi kwamba a zonan na to yanzu yanzu abu sai an yi kwamba a kawo shi nan akwai matsala kanin a ka kwamban nan na kowa gani tana ɗaukar sati biyu zuwa kwana wata kan da a ce kwamba ta zo yanzu mai ta haci ko dawa ko masara zan sai an yi kwamba a kawo shi ka gani babu amma yanzu fulnin najeriya mun ji an ce dai da ajiya su najeriya sun buɗa a jihar ilela tun da jihar ilela da tamara ɗaya suna da ba nijar abinci to yanzu kenan da sun ka buɗa kenan mu dibin abin nan watakila zai ƙara giya bisa ɓarau ne hanya ta muka shigo su amma yanzu da an ka jiya ne e, na ji an ce an buɗa ilela an ba da izini an ce an buɗa ilela amma ai a nijar ba an ce an buɗa ba kenan tun da lela an buɗa kwani kenan tana yiwuwa abincin zai fara shigowa kuma zai tawa da sauki insha Allah abinci zai fara shigowa ga namu na Nijar ga wannan makwabtan mu za su taimaka mana kenan mu abincin mu zai so mu rage zai so mu rage kuma ga yanzu lokacin da ake ciki na tsada abinci an sa akwai tsada abinci ko mutane wallahi wallahi tsada abinci akwai ta amma Allah zai ka sauki cikin wannan lamari kuma in kun ka diba munan Niger da Nigeria sai mu ce mu alhamdulillah an samu na takunkumin abincin su bai shigowa gare mu amma har yau muhi yi su sauƙin abinci daga cikin wannan lamari kenan wani abu ne daga Allah kenan nan birkina su ma suna taimako mu da basara kenan masarar nan da tasu da ta shigowa kenan sai mu ce alhamdulillah tunda duk wanda aka ganin ta ya a ganin ta mu yan kaso mu ko wani fanni muna zuwa mu ce a kawo ko a kawo muna mu sai a ganin shi bisa kasuwa yau ne jar abinci haci ban ce akwai ɗan kasuwan mu guda mai cewa shi abinci mutum ya ga damar yau shalabi abinci cikin wani lokaci da muke ciki ba haci ne ba ba dawa ta ba masara kowa kuma ya san da kasashen waje a kawo ta bani kenan babu dan kasuwa guda mai cewa shi laɓe haci da shi jirawa lokacin cadishi. masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu dan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakilin mu a yamai mini barma da kuma julia da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. To madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe. Shin menene tasirin azumi a wurina? Sunana na na Fatima Malam Adamu. A matsayinmu na matasa a yanzu wannan wata na alfurma wata mai albarka wata na neman gafara da ya kama a kullum in Allah da da sahi in muka gama aikin gida muka ma uwayen mu aikin gida muna zuwa mu haɗu a makaranta muna yin karatun ƙur'ani a ko da yaushe muna ɗaukan isfi uku uku kowa yana yi muna ɗaukar 'yan lokuta muna yi saboda muna neman albarkar wannan watan shi ne muke dagewa saboda wannan alfarmar wata wannan garaɓasa da take cikin wata muke so mu rika samu da mu da 'yan uwan matasa kuma muna addu'a duk wasu matasan da suka yi sanyi a gwiwa ake cewa kuma mai muna so su tashi mu tashi mu kama mu yi ta addu'a mu yi ta roƙon Allah mu yi ibada daidai gwargwadon ikon da Allah ya mana mu ma ƙasar mu addu'a mu ma iyayenmu da suka haife mu da malumanmu mu ma shugabanninmu wannan bala'i da ya sabka na ƙasa ubangiji allah ya sanya ya mana allah ubangiji ya kama da sauƙin shi kuma duk mara maraganyen wanda suka rasu muna ta musu adda ubangiji allah ya ji kansu allah ubangiji ya gafarta musu mu ma allah kyauta ta ƙarshen mu saboda wannan watan wata ne mai alfurma wata ne da ya kamata mu kama jikinmu mu yi ibada daga wannan watan ya wuce babu wani wata wanda ya yi wannan watan albarka da alfurma a cikin shi in kai addu'a Allah yana amsa kai tsaye shi yasa muke ta karfafa yan uwanmu matasa akan mu samu mu samu bakin rabon mu ba lalle bane ba in an yi azumin bana da kai kuma a ce na baɗi za a yi da kai shi yasa nake ta kiran matasa yan uwana mu tashi mu dage dan shi yasa samu ma muke irin wannan shirye-shiryen na sabkar Qur'ani da addu'o'i kuma mu roƙa ma ƙasar mu ubangiji Allah ya kawo mu albarka a cikin mu Allah son yi mana alkhairi a cikin mu Allah ya taimaki magabatan mu ubangiji Allah ya ganar da mu mu yi musu biyayya su ma Allah ba su ikon taimaka mana a matsayin mu na yara matasa To amin sun amin. Kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma fa a takaici. A ranar talatin nan ne sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce Rasha ta sha iya wuya a yakin da shugaba Vladimir Putin ke yi a Ukraine a yayin wani taron kasashe sama da hamsin a Jamus da Amurkan ke jagoranta da nufin daidaita kokarin da suke na marawa Ukraine baya. Da yake buɗe wani rukunin tuntuɓa kan batun samar da kariya ga ukraine austin ya ce dakarun ukraine na fuskantar yanayi mai tsanani da gagarumin gumurzu inda su ma farar hula ke nuna juriya ga lugudan makamai masu linzamin rasha da jiragen iran marasa matuki. a wannan makon ne ake sa ran sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai kai ziyara kasashen saudiya da masar domin tattaunawa kan abin da ya ce zai mai da hankali ga neman tsagaita wuta a gaza sakin mutanen da mayakan hamas su kai garkuwa da su da kuma tsara yadda za a farfado da gaza a bayan yakin da yake magana a yau talata yayin wata ziyara da ya kai a philippines blinken ya shaida manema labarai cewa akwai bukatar da ke akwai na samar da shiri a ƙasa na yadda za a tunkari sha'anin gudanar da gwamnati da tsaro da taimakon jin kai da kuma sake gina gaza. a yau talata ne sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya sha alwashin cewa amurka za ta kare kasar philippines a yayin da yar tsama ke karuwa tsakaninta da china dangane da rikicin kan iyaka a kudancin kogin china blinken ya bayyana shan alwashin ne jim kaɗan bayan isar shi birnin manila domin tattaunawa da ministan harkokin wajen philippines enrique manalo To madalla masu raro da haka ne muka kashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za mu sake da da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Domin sake jin wannan shi da masu sauran shirye-shiryen mu sai a shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voa Yanzu kan amadadin Hauwa Sharif da ta taimaka wajen shirin ya zo gare ku sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada tare da bada umarni dan ma injiniyan mu na yau Mr. Al Santos. Daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum.